amma tun da ta yi ringin ɗin farko ba ɗaga ba ina sake kira a kashe jita har yanzu kuma a kashe take ya bar mata saƙo ya kai goma yanzu ma saƙon ya sake tura mata me yasa zaki kashe wayaki idan caji ne kusa karewa me yasa baki faɗa min ba ki kira ni mu magana bai san me yasa ya sake binta WhatsApp yana tura mata kina ina wai to nan muka ji hakalar shirin yanzu ka za mu ci gaba tun da ya ji wayar ta kashe cik ɗaya da ya ga saƙon yayi alamar bai je mata ba sai ya sa shi jan ƙaramin tsakin da ya ji babu daɗi a cikin 'yan daƙiƙan da ya kira ta har na zuwa tura saƙon nan efis ɗin ya zare ya ajiye su tare da wayar a kan sistem ɗin shi kafin ya dafa fuskar shi da hannuwa yana fitar da wani numfashi mai nauyi sannan ya sauke hannuwan shi bayan shi ya jingina da kujerar falon da wani nisantaccen yanayi a muryar shi ya ce aure zan yi Kok ɗin da podio yake zuƙa da stroke ya ji ta bi mishi ta wata kafar daban kafin ya soma tarin da ya sa shi sake zuƙa wata kok ɗin ko zai samu ƙofofin iska shi da suka toshe su buɗe arafat kuwa fasa makala flash ɗin da yake shirin yi a jikin sistem ɗin ya yi, yana ɗago idanuwa ya a kan hamza bakin shi ya rufuwa cikin tsananin mamaki abdulhafiz da yake zaune a kan kujera bayan hamza sai da ya gyara zaman shemi ko hannu yana taɓa fuskar hanzan da ya doke hannun hafiz lafiyar shi kalau fodiyo ya tambaya yana ci gaba da tari kai yara face yake girgiza haba fodiyo ya maka kama da mai lafiya baka ji me ya ce ba ko ni kaɗai na ji da Allah kuma ku ce mun kun ji kai abdulhafiz yake jinjina ma arafat ba kai kaɗai ba ni ma na ji numfashi hamza ya sauke ya tsammaci fiye da abin da suke yi yanzu shi kan shi bai gama mamaki ba balantana kuma su ina zaune fa ya farta ganin yadda su podiyo suke magana shi kamar baya wajen da gaskiya wuri zan yi ya faɗi yana kallon podiyo da ya sake zuƙa kok ɗin yana haɗiyewa da Allah ka daina wannan wasan mana kai Hamza ya girgiza mishi wallahi ba wasa nake ba wannan karan abdulhafis ne ya ce wai da gaske kake yi ya san sun yi maganar hindu da shi ka manta abin da ka ce mun hamza ya tambayi abdulhafiz cikin yaren fulatanci yana saka fodiyo ɗaukar filin kujerar da yake gaban shi yana jefa mishi uban me ka ce mishi ya tsani hamza ya ma abdulhafiz fulatanci da ma da yawan lokuta abdulhafiz baya mayan mishi sai dai ba shi amsa da hausa kuma hamzar mantawa yake tun da abdulhafiz yana ji shi kuma in dai ba da su ba sai yi kuma mutane amma in dai yana cikin gida yare suke yi to shine yake nufin me za ka yi aure abdulhafiz ya bukata cikin harshen hausa hamza bai juya ba amma yana jin idanuwan abdulhafiz din na yawo a bayan shi kamar suna neman hanya su leka ciki su ga duk wani abu da yake ɓoyewa. ku daina yi kamar kuna sa ran ba zan taɓa yin aure a duniya ba hamza ya faɗi yana miƙewa so yake faɗa musu dama ko zai ji maganar ta daina tokare mishi makoshi amma yadda suke yi na ƙara mishi shakku ya san bai shirya ba suna ƙara nuna mishi yadda bai shirya ɗin ba da gaske sistan ɗin shi da waya ya ɗauka yana wucewa ɗaki ya bar su a nan abdulhafiz na bin shi da kallo kallon da ke cike da alkawarin cewar ba su gama magana ba tunda bai bashi amsar tambayar da ya mishi ba don ya ce kar ya taɓa hindu ba yana nufin ya aure ta don kawai ya taɓa ta ba wani irin shiru ne ya biyo bayan tashin hanza kafin arafata ya kore shi da magana ƙwallon kafar laliga ta shekarar kafin su ci gaba da hirar suna aikinsu abdulafiz ya tattara kayan shi wajen sha biyun dare yana wucewa ɗaki idanuwan shi yake ji yana ɗagawa da ƙyar saboda baccin da yake cikinsu yana kai wayoyin shi da sistem ya a ɗaki sai ya zauna a gefen gado wayar hamza ya kira da ya daga a bugun farko shigo mu yi magana ya furta yana kashe wayar yana kokarin ganin bai shiga ɗakin Hamzan ba dan kar ya ga abin da zai ɓata mishi rai ko mintuna biyar ba ai ba Hamzan ya shigo ɗakin yana tsayawa bakin kofa karka tambaye ni me sa zan aure ta Kar ka ce min ban shirya ba Abdulhafiz na sani ita kanta ban shirya zan so ta ba ka kalle ni yanzu kallon nashi Abdulhafiz yake yi kayi istihara kar ka fara wani abu a kan maganan nan baka nemi zaɓin Allah ba kai Hamza ya jinjina mishi alwala ya ɗauro dama zai sake dogon wando ne Abdulrafis ɗin ya kira sallah yake so ya yi koraka a huɗu ce tunda har lokacin yana kiran wayar Hindu amma a kashe yake jin ta ba tare da ya ce komai ba sai kama hannun kofar ya murɗa yana jan ta buɗe karar sha'awa ta zama jigon yin aurenka Hamza cewar Abdulrafis ɗin ficewa daga ɗakin hamza ya yi yana ja mishi ƙofa koma menene jigon yin auren ba shi da wani muhimmanci tun da ba zai hana ba da zazzaɓi ta tashi da sassafe da ƙyar ta iya shan ruwan shayi tukuna ta haɗi panadol antima sai da ta ce ta haƙura da zuwa makaranta ta ce mata test za ta yi tana gamawa kuma za ta dawo gida ba wani abu bane yake ta bacci ne kuma ta san kukan da ta yi ne ya sa mata zazzabi sun yi waya da dimples ta kira ta za ta tambaye ta wani fim sai ta ji ta tana kuka duk da ta faɗa mata hanza ne bata dai gaya mata ga dalili ba kawai tun baki aure shi ba har ya fara saka ki kuka hindu anya wannan mijin aure ne kuwa bai same ki ba ma bai sanya lallaba ki ba me zai faru idan ya same ki bata samu amsar da za ta bata ba ta dai tsinci kanta da kin dagawa da ya kira ta gabaki ɗaya wayar ma a kashe take tun jiya ta dai saka ta caji ta cika ta zare ta jefa a jakarta ta yi kwalliya sosai don ta ɓoye yanayin da yake kan fuskarta tun jiya bata ko gwada yi makanta kare tun jiya ta ko gwada yi makanta ƙarya ba ba za ta yi rabuwa da hanza ba in dai hakan ya zama zaɓinta abu ɗaya ne zai faru ya gama taɓa ta bai aure ta ba to dole ya jira ko ba ta san me zai iya faruwa ba idan ya ƙi hango rabuwa da shi ba ta cikin tsarin abubuwan da suke zuciyarta ya jiya ta tabbatar da hamza ya zama bangare na rayuwarta kuma ta sha ganin jarumai na canja halayen waɗanda suke soyayya da su daga fim har a littafi ko a korean films cikin sacred garden ma yar talakawa ce fitik Don da gani ma yake ya fi ƙarfin ya soyayya da ita sai gashi zance ya sha bamban rabuwa ya da mahaifiyar shi akan yarinyar suka yi auren su har da yara uku a cikin the airs ma sai da soyayya yarinya ta sa azzalumin fim din yayi laushi tubus tana da yakinin idan ta dage tsaf za ta sake wa Hamza hali balle ta ga soyayyar a cikin idanun shi to da wannan tunani ta tashi har addu'a ta ya sujjada Allah ya ba ta karfin gwiwar yin wannan jihadi don raba shi da neman mata idan ta yi nasara ba ƙaramin jihadi ba ne zan canza ka hamza soyayya ta za ta canza ka haka take faɗi tana ƙara maimaitawa a cikin kanta har ta fito da gida tana miƙe hanyar da za ta yi kwana ta nufi makaranta tana shan kwanar kuwa tana ganin motar hamza da ya taka wani irin uban birki yana sauka gefen hanya ta ɗaya ɓangaren zuciyarta take ji tana wani irin tsalle da alama ko motar bai kashe bai fito yana zagayawa sai tsallakoyin da take tun kafin ya yo gab da ita take ganin tsantsar rikicin da yake shimfida a fuskar shi da ta yi mata wani irin kyau sport wears ne a jikin shi riga da wando bakake me yasa zaki kashe wayake ya tambaya yana ɗorawa da kin san aikin da na ajiye na taho saboda kin kashe wayaki. cikin idanuwa take kallon shi ai ban ce ka ajiye ba ban kuma ce ka zo ba numfashi ya sauke yana jin wani abu na tsirga mashi daga tafin kafar shi har ya zuwa tsakiyar kanshi kallanta yake yi komai na taya mashi kamar yadda ita kanta din ta yayi mashi kyau sai ya tsinci kanshi da furtawa yana jin yadda duk wata masifa da ya kwaso ta bace mishi tunda asuba yake kiran wayar ta kashe har suka fita wajen aiki tun wajen karfe bakwai ya kasa zama shine ya taho ya duba ta ni makaranta zan ji cewar hindu da take ganin shi ya taso mata da tukukin kishin duk wasu yan mata da ya kasance da su hindu ya kira ta cike da kashedi yana rantsa idanun shi ya buɗe su a kanta kar ki ɓata min rai fiye da yadda yake a ɓaci ki kunna wayarki ki zo in sauke ki sai in koma wajen aiki kai ta girgiza mishi ka ji abinka zan ƙarasa kafin ta sake magana ya kama hannunta ya mata rikon da bata yi tunanin kwacewa ba ya ja ta suka tsallaka ɗaya ɓangaren ka sakar min hannu wallahi ka sake ni take faɗi cike da masifar da hanza. bai bi ta kai ba ya buɗe murfin motar Za ki shiga da kanki ko in ɗauke ki in saka ya tambaya yana tsare ta da idanuwa dariya ta mai sautin da ba shi da alaƙa da nishaɗi kar ki gwada na hindu Za ki sha mamaki wallahi ganin da gaskiya yake babu alamar wasa a fuskar shi sai ya sa ta fizge hannunta tana shiga motar ta zauna a ɗan tsille-tsillen mutane na wucewa na gode hamza ya faɗi yana rufe murfin motar ya zagaya ya shiga shi ma ya ja motar yana samu ya yi kwana don ya fita titi ya kika tashi ya buƙata. lafiya ta ansa a takaice kai ya jinjina haɗi da sauke numfashi ba za ki tambayi na tashi ba shiru ta ta ƙyale shi ne ta kiran ki jiya na yi magana da afa zuwa tambayen min aurenki zuciyarta ta ji ta yi wani irin tsalle kamar za ta bar kirjinta da sauri ta kalli hamza wani murmushi da bata sani ba ne ya kwace mata tun ba je ko'ina ba ta ɗauka akwai aiki shimfiɗa a gabanta kafin ta canja shi kafin su zo wajen nan amma kashe wayarta ta yi na rana ɗaya gashi ya rikice har yana magana aurenta ina ma za ta ga wanda suke karyata faruwar rayuwar cikin littafi ta musu misali da kanta shi ne ce daga gidanku za a faɗi ranar da za a zo ɗan gyara murya ta tana ƙoƙarin ɓoye tsantsan farin cikin da take ciki ni na ce ina so in aure ka bayan jiya dariya hamza ya ɗanyi ni ina so in aure ki ya ishe mu hararar shi ta tana saka shi ƙara yin dariya yadda take da ƙarfin ɓata mishi rai da kuma batar da shi cikin kankanin lokaci na bashi mamaki hira yake janta da ita har suka sa makaranta dida tana da ƙoƙarin share shi kamar tana fushi har lokacin bayan ya gama wanke mata duk wani ɓacin rai da ya sanadi in dawo mu je mu ci abinci da rana ya bukata kai ta girgiza mishi ina yin test ɗin nan gida zan koma in yi bacci sai dai gobe shagwabe mata fuska hamza ya yi. don Allah ban san ko zan samu in ganki an jima ba numfashi ta sauke karke ce min a'a kai ta tsinci kanta da jinjina mishi ya kuma ta kyauta da wani rantsatsan murmushi da ta ji har ƙasan zuciyarta kafin su yi sallama tana wucewa aji da wani irin nishaɗi take duk wata hidima ta ranar tana jin yadda da ta koma za ta yi wa anti maganar don ta faɗa min baba a saka masu hamza ranar da za su zo da za ta samu ma a saka lokacin bikin ɗaya da na kadi tun da ita gidan miji sun zo sun roƙi alfarma a ƙara musu wata biyu bai ƙarasa ginin da yake ba saura fenti tayal da kuma wayarin ɗan wuta baba mai musu ba ya yi gini ya kuma san wahala da kashe kuɗin da yake cikin haka baba ni ina san shi hindu ta furta kalaman da kowa mafarki ba ta tunanin za ta iya gaya wa tsabbasu ba duk kusancin da yake tsakaninsu saboda kunya antima tun satin da ya fita sai ta wasaf ta tura mata cewa ta yi wa abban magana hamza ya ce zai turo amma yau tura ce ta kai bango kiri-kiri take gar ƙauyen su a sai da ya sa aka binciko mishi kuma ya samu tabbacin labarinsu kasancewar mahaifin hanza maraya amma ita mahaifiyar bata ma san inda danginta suke ba tun da ta dawo najeriya a ganin zaid ta fannin uwa da uba hamza ba shi da wasu dangi tsayayyu sai yan uwan shi guda biyu duk da kowa unguwar ya ba da shaida mai kyau a kan mahaifin hanza haka shi kanshi hanzan duk da an ce yana da zafin rai amma abin hannun shi bai rufe mishi ido ba tun baya samun shi kawai akwai wani abu tattare da hanzan ne da ya ki kwanta ma zaid shi yasa ya laɓe bayan rashin tsayayyen dangin da hanzan ba shi da su ya ce wa anti ai mata magana ta haƙura amma ta kafe shi yasa ma ya zo da magana wajen baba kai da bakinka ka ce kowa ya faɗa maka iyayen shi mutanen kirki ne hindu ta yi magana tana share hawaye tashi ki je abinki baba ya faɗi ta kwamiƙe don ba ta ga wanda ya isa sa ta rabu da hanza kan wannan dalili ba balle yadda yake nuna mata ƙauna a cikin satin kusan kullum sai ya zo makarantarsu don ma ba ta da wani lokacin da za su fita haka suke takawa cikin makaranta suna hira tana bala'in jin daɗin yadda ake bin su da kallo cike da sha'awa tana kuma jin daɗin yadda kowa bai sai musu shi yake riƙewa kuma har ƙofar aji yake rakata su gaisa da wasu cikin malaman da suka san shi don ya farfaɗa musu ita ce zai aura da yawa a ciki kuma sun nuna jin daɗinsu da maganar shi ne zai je mata kafar ungula a cikin lamarinta ita za ta zauna da hamza idan rashin tsayayyen dangin shi bai dame ta ba ai ba ta ga dalilin da zai sa ya damu kowa ba yana da asali mai kyau zaid tana kuma son shi ba wani dalili mai kwari na hana shi aurenta baba ya faɗi numfashi kuma zaid ya sauke wallahi baba akwai wani abu a tattare da shi da bai man ba na harsa menene amma har raina bana son shi da hindu inda za a bi shawara ta a haƙura Allah ya kama ta wanda ya fi shi murmushi baba yana da tabbaci duk yadda zai da yake kaunar hindu bai kai shi ba babu wani abu a tattare da shi banda kaunar kanwarka da yake yi kuma wannan shine soyayyar da zaka nuna mata ka san tunda mace ce dole irin ranar nan za ta zo dama da zaka miƙa wa wani amanarta kai zai da jinjina Allah ne shaida shi yayi duk kokarin da zai iya a wannan matakin yana jin addu'a ce kawai ta rage mishi to Allah ya sa haka ne mafi alkhairi ya farta amin yawwa ko kaifa mikewa kawai zai da yayi ya fice daga cikin ɗakin nasu yana nufin nasu hindu kwankwasawa ya haɗi da sallama sai da ya ji ta an sami shi tukuna sai ya tura ɗakin ya shiga ya bakin kofa yana kallon ta yanayin fuskarta ya tabbatar mashi da cewa kuka ta yi na san kina jin haushi na kina ganin kamar na shiga abin da ba hurumi na ba ba koyaushe nake jin abu kan mutum zai yi zama na gaskiya ba ina maki fatan alkhairi a koyaushe Allah ne shaida bayan anti da baba ke ce ta farko a cikin jerin sunayen da suke fita bakina duk sujjadar da zan yi haka kawai tun da ya fara magana take jin hawaye na zubar mata waɗanda bata ma yi ƙoƙarin goge su ba tun da suna tunkuɗe ɗaya da juna wajen fitowa ta san bata isa ta tsaye da su ba yanzu ma ba zan daina ba Allah ya sa shi ne alkhairinki na san kuna tsoro na kuna ganin kamar ba za ku iya ta da kowace magana ba hindu wayata kawai zaki kira idan kina bukata ta kina ji na kar hali na ya taɓa nisan ki da neman taimako na idan kina buƙatar hakan. To ma sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance